Garin wanda wasu kan kira talatar kanya saboda ranar da kasuwar garin ke ci yana da matsakaicin girma da kuma yawan jama'a daidai gwargwado wanda mafi yawancinsu matasa ne. Ita dai wannan doka ta ta'allaka ne akan ƙayyada kayan lefe da saurayi kan kai wa budurwa da kuma gara da iyayen amarya kan kai gidan ango. Cikin kayan lefen da aka ƙayyade ya haɗa da matsakaicin akwati guda ɗaya, atamfa hudu, leshi ɗaya, shadda ɗaya, gyale ɗaya, hijabi biyu, takalmi da jakar hannu hannu guda ɗaya kayan kwalliya da sauran 'yan tarkace duk a haɗa su cikin wannan akwati kayan lefan da yi akan ɗauka a kai su gurin ɗaurin aure gaban waliyan amarya da ango mahukunta da sauran jama'a domin tabbatar da an bi dokar bashir makama shine mataimakin sakataren kwamitin dokar duba da yadda zamani yake ciki abubuwa na rayuwa sun yi tsada mu iyayen samarin muna ganin irin wahalar da ake sha kafin haɗa ya auren Allah ya albarkaci garin mu samari sosai kuma Allah ya albarkaci mu da matan da yawa to amma he ga matan suna zauna bikin baya yiwu kuma da muka kafa wannan doka mun faɗawa mazan domin da yawa matan suna korafi cewa za a ke ganin an auri mace araha a banza take ba wani kuɗi bane in ta an sake ta ba za ta yi mun kafa doka da duk yaron da ya saki ba za a yi magana aure ba sai uban yaro ya zo waliyin sa kenan an yi magana idan fa yayi aure saki da niyyar wulakanci za mu hukunta akan wannan mace mata kaya kaɗan namiji bai kashe kuɗi wahala ba su ma iyaye ai sukan yi gara da wasu abubuwa na walhalu to su ma an sauƙaƙa musu na zanta da samari da 'yan matan garin ga kuma abin da suke ci cewa Ibrahim Yushau Kenya eh gaskiya na ji daɗin dokar wannan da aka yi sakamakon jin daɗin hakan ne ma yasa ajiya na ƙara aure saboda abubuwan sun yi sauƙi. Gaskiya ban ji daɗin haka ba. Idan ya ba ta da sutura to ta ya za ta yi. Wannan shi ne kayan in ka je shi za ka sa. Saboda na kan kafin ka tafi ana ɗan babbayarwa an baka atamfa kala shida. Tun a biki ka ɗinke ta gaba kuma me za ka. Jamilu Halliru Kanya gaskiya ni abun bai mini daɗi ba. Duba da irin yanayi da muke ciki mata dai misali dai suna da daraja to amma idan an tashi an ce an rage wannan kayan lefan gaskiya rikon auren ma da daraja zai yi wahala zinata abdulaziz a yi hudun nan saboda wani idan aka riga aka yi maka shi kenan wani ba zai sake yi ba daga shekara sai shekara amma a tilis dai kana da su sai dai ka dinka mutum ko ya yi maka ko bai maka ba wasu daga cikin iyaye mata sun bayyana ra'ayin su game da dokar aisha guli kadan aka barta wannan doka mata ba za su yi daraja ba an dinga wulakanta su kenan zazila gaskiya gaskiya ba mu ji daɗin wannan kafa doka ba saboda tsakanina da Allah ‘ya'ya mata gare mu kuma gahi an mutu an ban mana marayu a gaban mu lefe idan an ba mu akwati ɗaya kai kuma kai nawa zaka kai kenan mai ro ban ji daɗi ba gaskiya na nuna damuwa ta sosai makwa kan wannan doka na aurar da yarinya amma gaskiya ban ji daɗi ba wannan ya saba da yadda yakan faru a wasu yankunan arewa inda akan kai akwati uku shida a wasu lokutan guda goma sha biyu da kuma shaƙe su da kaya bisa nauyin aljihun masu auren. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.